وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah madaukakin sarki bisa ga baiwa ce da ya ba mu ikon sake haduwa don ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhid kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin inda karatunmu da ya gabata shi ya kawo mu ga ƙarshen darasi na ashirin da shidda a cikin wannan littafi inda ke na yau in Allah ya so za mu fara <clears throat> farkon darasi na ashirin da bakwai wannan darasin namu na yau za mu tashi a cikin masail na babi na ashirin da uku babin da ke bayani game da abin da ya zo na sihiri da kuma yadda muka ji an ambaci sihiri da hukuncin sihiri da cewa wasu daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun zartar da hukuncin kisa ga 'yan sihiri wanda sihiri na raba mutum da addini ne kuma duk wanda ya zama yana bin sihiri ko yana bin masihirta to ba ne nesa yake ba ga ya rasa addininsa sawa'un yana biya sihiri don ya samu wata martaba ko don ya samu wata ɗaukaka ko don ya samu wani matsayi ko don ya samu buwaya a cikin jama'a to da ƙarshe dai zai kasance ne akan tuta babu idan ba ya tuba ya dawo ya gyara ya bi Allah ba. To, insha Allah subhanahu wa ta'ala a wannan darasin namu na ashirin da bakwai za mu hara ga harkon masail kama waɗanda an ambata muna na wannan babi mai bayani akan abin da ya zo na harkar malam ya ce fihi masail cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta harko sai ce tafsiru ayatul baqara fassara ayat da a cikin suratul baqara ma'anar wannan can inda muka yi to a harkon babi malam ya kawo muna aya ta ɗari da biyu a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq to ita ce malam yayi bayani cewa mas'ala ta farko da muke da ita fassara wannan aya musamman cewa min khalaq ai min nasib bai da wani rabu. wanda di ya huru shiriya da harka ta sihiri a ranar lahira ba shi da rabo a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Afsaniya, mas'ala ta biyu, tafsiru ayatin nisa'i, fassara ayat da a cikin suratun nisa, wadda ita ma faɗin Allah ta'ala a cikin suratun nisa aya hamsin da ɗaya inda Allah maɗaukaki ya ce yu'minuna bil jibti wa ɗaguti suna yin imani da jibto kuma suna yin imani da ɗaguti wanda an fassara ko Umar ɗan kaɗa Allah ya ƙara mishi yadda ya fassara abin da ake ce ma aljibtu yana da ma'ana ta sihiri abin da ake ce ma ɗaguti Shi shine shaidan wannan fassara Umar kenan radiyallahu anhu wa arda sannan kuma an yi bayani cewa abinda ake ce ma jibto duk abinda babu alheri ciki ne na sihiri da wanda ba sihiri ba an kira shi da suna A jibt. masala ta uku. tafsirul jibti fassara wannan kalma ta jibti a hadisi wa daguti da kuma daguti wal bainahuma ya kawo shi ko yau da bambancin abin da ke tsakanin jib da kuma daguti wanda wannan gini ne bisa ga fassarar da Umar yayi Allah ya ƙara mishi yadda inda ya fassara ga abin da aka ce ma jibto shine wato ainihi sihiri ya bayyana abin da aka ce ma ɗaguti shaidan arrabi'a mas'ala ta hudu anna ɗaguta haƙiƙa ɗaguti kar ya kunu min aljinni yana kasancewa cikin aljannu wa kar ya kunu min al'insi kuma yana kasancewa a cikin mutane ana samun ɗab'utu a cikin aljanu ana samun ɗab'uti. a cikin mutane wanda na muna riƙo magana ko an riko magana jabir ɗan abdullahi al'ansari da ya ce abinda ake ce maɗawagitu idan an yi jam'in ɗagutu ya ce kwahan bokaye idan aka ce ɗawagitu yana da ma'anar ta kwahan bokaye aka maganar umar dan kadda ba Allah ya kara masa yadda ya fassara a ɗagutu da cewa shaitan saboda haka ɗab'utu idan aka waɗe shi kawai da cewa ɗab'utu, ba tare da wani abu ba yana da ma'anar shaitan daɗa cikin aljannu yake ko kuma cikin mutane wanda idan aka yi bayani game da abin da ya shahi bokanci an san cewa akwai bokaye aljannu akwai bokaye na mutane wanda akwai alaƙa tsakaninsu. Darasi inda muka hito ya bayyana muna haka. Idan Allah subhanahu wa ta'ala zai hukumta wani al'amari a sama, to sama za ta girgiza, mala'iku za su haɗi su suma, in sun ji sauti kamar an riƙa sarƙa an buga ta bisa ga ƙanƙara. wanda halkon wanda zai farka daga cikin mala'iku shine jibril to bayan nan su kuma aljannu wannan zai hau saman wannan wannan zai hau saman wancan har inda za su zo su tokare da sama don su jiyo maganar da Allah ta'ala yake yi da mala'iku to ta nan ne Allah yake sako musu yula tana hallaka su wanda za su jiyo gaskiya guda a sama amma in sun zo wurin boka sai sun ƙara ƙarya ɗari wannan shi yasa wata rana in an zo wurin boka masu zuwa wurin boka yau waɗi magana sai ka ga daidai da abin da an kai ne to wannan dangane da gaskiya guda ne wadda shaidannun aljannu ka faɗa ma bokaye masoyansu tare da cewa suna yin ƙarin ƙarya guda ɗari wanda duk wanda aka jaraba da zuwa wurin boka to yana da wuya ya samu cin nasara ga al'amurra ne za ka ga inda kasuwanci ya kai an aza shi ga hanyar bokaye da ƙarshe bashi zai hau kai ne in ma wani abu mutum ka nema kila matsayi ko ɗaukaka yana unwani da bokaye da waya ya ci nasara don koyaushe abin da suka ƙoƙari su ƙullo da sabuwar hanya wadda za su ci kuɗi nai ai sai ka yi kaza ba za ka zama kaza ba sai ka yi kaza abin da suke ƙoƙari su sa ya rabu da Allah shi kenan ya yi hasara ya yi tasari ya taɓe bai da rabo a lahira duk wanda ya bi bokaye kuma ya cika akan bai bokaye to ya yi hasara alkamisa mas'ala ta biyar marifatu sab'il mawa'a mubiqat sana abubuwa guda bakwai masu halakarwa waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambace su a hadisi almakasusatu bin nahyi waɗanda aka keɓanta da hani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ishtanibu ishtanibu as-sab'a al-mubiqat ku gudane wasu abubuwa guda bakwai masu halakarwa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci shirka daga cikinsu aka sihiri na ciki inda muka yi to mun lissafa su ɗaya a zuwa bakwai wanda su waɗanda abubuwa guda bakwai masu halakarwa to sai wanda Allah ya tsare shi zai kasancewa bai aikata ko guda daga cikinsu. A Asadisa mas'ala ta shidda anna sahira cewa ɗan sihiri ya furu yana kafirta ko wannan ne ko daga faɗin Allah ta'ala da ya ce wa ma allimani min ahadin ba ai wasu mala'iku da aka ce ma haruta ba da maruta kamar da suka riya wa ma allimani min ahadin ballantana ma har su sanar da wani a hatta ya kula a balle su ce inna ma na fitna mu fitna ne bala takfur saboda haka kada ka yi kafirci wanga kissa malam abubakar mahmud jumi rahimahullahu ta'ala ya kawo ta a cikin rabbil azhan kuma ya tsawaita bayani ya nuna kissa ta isra'iliya wanda abinda bai tabbata na bisa ga cewa an yi wasu mala'iku da aka ce ma aruta wa maruta ma'ana Allah yana kare ta wannan to sai asabi ato a mas'ala ta bakwai annahu yuqtalu shi dan sihiri ana kashe shi wala yustatabu ba za a nemi ya tuba ba an samo wannan ne daga waɗin a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa hadda sahir a abin da haddi na dan sihiri darabatun bisai a sa takobi a sare kansa Da haka ba kamar wanda ya ridda ba ne da in mutum ya yi ridda za a ce mai ya dawo ya tuba har a ɗan datanta mai sai ya zama raka a guda ya yi saura an ce mai ya tuba sau ɗaya an ce mai ya tuba sau biyu an ce mai ya tuba karo na uku sannan ɗan jinkirta mishi an sai ya zama na. lokacin sallah mukutari ya hita an shiga cikin laluri kuma ya zama kama abin da ya saura ita sallar ta kammala a raka a guda da sajaddanta idan ya tuba alhamdulillah shi ya fata sai je ci gaba da addini idan ko bai tuba ba sai a sare shi da takobi shi kenan ya yi hasara to ɗan sihiri bai samu wannan dama ba a ba a ma ne zuwa ga ya tuba kawai abin da hukunci ne kisa asamina mas'ala ta takwas wujudu haza fil muslimina samun wannan a cikin al'ummar musulmai a samu akwai 'yan sihiri akwai a samu masu harkar dokanci fi ahadi umar a zamanin umar radiyallahu anhu saboda ga 'yan sihiri guda uku an kashe su wanda hafsa ma matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi umarni da a kashe wata bauya tata wadda ta yi mata sihiri sai ta sa an ka kashe ta to in dai za a samu haka a zamanin annabi sallallahu alaihi a zamanin sahabbai fa kaifa ba'dahu to ina ga bayan zamanin sahabbai in dai zamanin sahabbai za a samu irin wagga matsala, to yanzu min babi aula a samu wannan matsala na masu harkar sihiri da masu harkar fokanci da masu aikata abubuwa na laihuka mabambanta kuma daidai nan ne muka kawo ƙarshen babi na ashirin da uku mai bayani akan abin da ya zo na sihiri sai malam Allah shi mishi rahama ya ce babu bayani shai'in min anwa'is sihiri babe mai bayani akan wani abu daga cikin nau'o'a na sihiri. Kwala Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlussunna wal jama'a ya ce, Addasana Muhammad ibn Jafarin, Muhammad ɗan Jafar ya ba mu labari, addasana aufun, aufu ya ba mu labari, addasana hayyan bin al'ala, hayyan ɗan ala ya ba mu labari, حدثنا قتل بن قبيسة قتل بن قبيسة يا بام لاباري عن أبيه دقى ماي يفنسى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يفن قطن دان قبيسة يا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا شي إن الإيافة حقيقة بوكنشي والترقي da kuma bugun ƙasa wa tsira da camfi min aljibti suna daga cikin abin da ya shahi nau'i na sihiri na iyafa akwai wasu daga cikin mafassara da suka fassara korar tsuntsaye kana son ka yi tahiya ko ka yi kasuwanci ko ka kulla mu'amala sai a ce ma to hanyar da za ka bi ka gano akwai nasara ko babu shi ne idan ka tashi da sahe ƙila akwai wani iccen mangoro a shi ya a ce to ka zo ka kori tsuntsayen da suke nan bayan an gama sallar asuba in sun tashi sun yi wajen gabas to akwai nasara cikin wannan al'amari amma in sun yi wajen yamma ba nasara to shi shine iyafa aka wasu ka fassara da yake dai malamai sun kawo fassarori mabambanta dangane da abin da ya shahi iyafa. Ƙala aufun, aufu ya ce al'iyafatu, abin da ake ce ma iyafa shi ne zajar korar tsuntsaye, kamar da na ambata, da kori tsuntsaye wai in ka kore su in sun yi shiya kaza, to akwai nasara cikin auren da haka son kai, ko kasuwancin da kaka son kai, ko wata duk mu'amala wadda za ka kulla Waɗarku. shi kuma abin da ake ce maɗarku? ɗarku alhaftu shi ne zane ya haftu ya hustu fil ardi da yake yin zane saman ƙasa akwai hanyar da ake bi ana zanawa wanda ana ce mai bugun alƙaluma sai ya buga ya yi bincike nau'i ne irin na abin da ya shaye harkar ilimin gaibi irin wannan sana'a an yi saninta da majamu'atu sa'atil habariya wannan abin koyo ne ake yi kamar wadda yake ba da labari cewa masu hasashe gobe yana yiwa a yi hazo ko gobe yana yiwa a yi ruwa da dai sauransu wannan ma na iya tunawa a baya akwai wani bawan Allah a lokacin da aka ba Chip ana shanakan mulki bayan an rantsar da shi an yi komai da komai to da shi irin wannan hanya yake samanta sai zana muna gani kamar wasa ya zana ya shaye ya zana ya shaye sai ce o oh, lalle kan wannan an ba shi mulki amma an ba shi a cikin sawaƙi mu mu san sawaƙi ba lokaci to menene ma'anar sawaƙi sai ce to kun ga wanga da aka ba shi mulkin da muka ce eh ya ce to ni abin da nake so kawai ku tsaya ku kallata ku gani an ba shi mulki ne cikin watan da masu irin harkarsu ka ce mahaɗaɗɗin watanni amma mulkin ba zai kai labari ba amma yanzu mu diba mu gani ya za a yi <laughs> sai ga shi yana gani bai wuce wata uku ba yawwa kawai wata rana mun to sai ce to ina inda muka kai magana cif ana sharikan sai muka ce eh, ya ce to ina yake ka ce lalle babu shi kaga daga haka na sai a farauce dan adam ko bare da gaske ni na san wanda ya yi haka kuma ya waɗa mana haka din to amma kaga wanga hanya ta ta halaka dan in mutum zai kokarin neman ilimin binciken gaibi to ba ilimin kwarai na ba eh ba ilimi na wanda zai taimaka ma mutum akan ya san Allah ba ko ya gane addini tun da binciken gaibi ba a azamuna ba kawai mu ci gaba da mu'amalolinmu abin da ya koyu kuma mu bar ma Allah ko eh a ne yanayi suna da bambanci yawa illa dai abin da malamai suka ce a kan shi da ba a bayyana ma mutane ba da ya yi. ko da sun sani su kansu da ba su haɗi ba da ya yi. mista malamai suka ce haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah rana da wata ayoyi guda biyu ne daga cikin ayoyin Allah la yan khasafani li mauti ahadin dama sai da dan annabi Ibrahim ya rasu a annabi ya rasu mai suna Ibrahim shi da ne yana can wurin wanda ke reno ne sai Allah ya kawo mai rashin lahiya ko da aka kiraye annabi ya zo ya gani ga yaron ya yi nisa cikin halin rashin lafiya aka ga annabi yana zub da hawaye aka ce ya rasulallah suna ne su ce ya yi hani gashi yana yi ya ce a rayuwa tana dai damuwa idanu suna zub da hawaye amma kuma ba za mu waɗi abin da Allah bai yadda da shi ba to ana nan dai bayan an yi wannan an kare sai Allah ya kawo ma abin nan a rana A rashin laya sai suka ce ta ga abu ya faru ne saboda rasuwar Ibrahim sannan ya karanta musu haka sai ce yukhawifu Allahu bihi ma ibadan Allah yana kawo irin wagga shahewar rana ko shahewar wata don Allah ya tsorata bayi saboda in mutum ya ga haka ta faru to zai tura kila alkiyama to su in sun yi shiru ba su haɗi ba sai muka ga abin kwatsam za mu ga girma ne to amma an yi bayani cewa ana ganin kila sha biyar ga wata ko nawa ga wata akwai wani abu mai kama da haka to kana da wani ɗan nau'in yankin ilimi cewa akwai wani abu zuwa zai rage muna irin tsoro da razana shi yasa kawai wasu malamai manya suka zaɓi cewa da ba a haɗi ba ba laihi ba ne a nemi ilimin amma in son samu ne da a bar shi ruhe wurin sauran mu da magarin jama'a ko da sun sun sani amma su yi shirinsu amma kuma da in an bayyana ba haramun bane muddin da ya zama na cewa ba wani abu da suka ɗauka kamar su sun san gaibi ba tunda kamin zuwan ma wannan a takaniyatul hadisa wanga zamani da muke ciki na a ci gaban ilimi tun can a baya akwai masana wannan akwai waɗanda masana ne akan wannan wato ainihi nau'i da kuma nau'uka daban-daban wanda mun san cikin musulunci ma akwai waɗanda aka ce ma qa'if ko kuma qayafa wanda da zai ga sawun mutum ya atkata ka sawunka in dai ya san ka ka ka sawu ya an ka nuna mai sawu an ka ce nawa na sai ce sawun wani ne sawun wani ne da haris da zai a lullube su cikin bargo suna lullube kwance an ka kira ɗaya daga cikin ƙwa'if ɗin ga sai ga ƙawawunsu wajen zani sai an ka ce an ka yi mai tambaya game da su sai ce inna ba'da hadhihi a ƙadam sashen waɗanda ƙawahun kharajat min ba'din sun hito daga cikin sashi yana nihin guda ɗana guda uba kuma bai san su ba amma dai kawai ya diba to dama laraba tun lokacin jahiliya suna da wanga ilimi na qa'id ko ƙayafa kuma ana aiki da shi in sun zo sun yi bayani ana yadda na sanin nau'i kamar sanin abin gan halitta ko? Mm-hmm. to wannan kenan don haka in sun yi bayani a sun rage mana tsoro yawa in sun ka ce lokaci kaza abu kaza zai waru to za mu rage cin tsoro iyaka ana ta dakunta wa abin amma an kyale mu rufe ba mu sani ba mun ka gane shi to za mu hirgita da wannan kenan wallahu ta'ala a'lam to nau'i na abin da ya shahi korar tsuntsaye da kuma bugun ƙasa wanda akan shi ne muka zo ga wadda magana yanzu suna nan kasuwarsu tana tashiwa masu bugun ƙasa ɗin Kwarai. za su yi makacin ƙaho mutum ya zana ya shaye ya zana ya shaye ta ca sunanka wa ne kuma haka nan na a sunanka kuma daga wuri ka za ka hito sai ce kuma bukata ka za ta kawo ta warai eh, kaga suna ai da alaƙa da aljannu masu irin wanga harkokin ko abubuwan duk sai ya to maka da bayananka kuma daidai kaga sai ka ƙara jin tsoro amma iyaka abin ga alaƙa da suke da ita ne da aljannu su kuma aljannu kalma guda ce ta gaskiya za su samu sai su zo su gina ɗari na ƙarya a kanta wannan ilimin gaskiya an haramta nema ne in ba don mutum ya san taurari ba to taurari kuma in kana son ka san taurari ba wani abu na mai zurfi ba sanin ilimin taurari kamar irin gufuru simako sarfa wayannan taurarin masu kwana goma sha uku uku lokacin ruwa ko lokacin kaka ko lokacin hunturu amma da zarar an tsallake nan to za a faɗa cikin halaka to wannan kenan don haka bugun ƙasa da niyyar gano ilimin gaibi ilimi na da yana halaka mutum ya raba shi da addini wancan da na kama mai magana kan cin ɗan shi kan kaga yanzu musan na abin da yake nuna muna ya san gaibi ya ka yake nuna muna dan magana da nake yanzu an yi kusan shekara ashirin da biyar kaga mu ga wannan lokacin ba mu ma mallaki tunanin mu ba bale mu gane mina na ma aure wata majamu'a tusa a habariya <laughs> to ɗiyara da camfi camfi kuma shi abuna bayyananne da yawa abubuwa suna waruwa sai mutum ya yi camfi kila da Allah ya kaddara yana kasuwanci kasuwanci na bunƙasa to sai Allah ya kaddara ya auro wata mata kuma sai Allah ya jarbe shi sai ya samu a kamar kariyar tattalin arziki kasuwanci ya ja da baya to in ya ɗauki cewa wagga mata ita ta yi sanadi to ya yi camfi kaga camfi kuma yana daga cikin nau'in shirka shi ma yawwa mutum ya ɗauki wani ya kawo mai ba Allah ba ko yawwa wanda akwai shi cikin mu shi ma sai ce a arzikin wane bai gamu da wane ba kaga tun da ya kula alaka da wane da ya siyo mota an yi mata lodi ta haɗi da ya yi kaza an yi kaza wanda kuma Allah ta'ala ya yi bayani cikin littafin sa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan na yau kana cikin wadata wata ran Allah ya kawo maka jaraba wata ran kana cikin jaraba sai Allah ya kawo maka wadata to da iyafa da tsaraki da tsira waɗanga abubuwan guda uku duk mali ya ce min aljibti suna daga cikin nau'in sihiri guda uku ga duk suna cikin nau'i na sihiri Sa'ubu ya yi mana bayani abinda ake ce ma zajar a iyafa shi shine zajar tsayir koran tsuntsaye, tsarku kuma zane saman ƙasa. Jibtu kuma Hassan ya yi bayani cewa abin ake ce ma tun da mun ji fassara Umar ɗan haɗa ba Allah ya ƙara masa yadda da kuma fassara jabirin na Abdullahi da Ansari sai yanzu ga Hassan ya yi bayani cewa abin ake ce ma jibtu shine rannatus shaiɗani. sautin shaidan isnadu jayyid kuma isnadin hadisin isnadi na wanda yake jayyid ma'ana isnadi mai kyau wanda bai da illa wali abi dawud ruwayar abi dawuda wannan sa'i da imamun nasa'i wabda hibban da ibnu hibban fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa al-musnad minhu wanda aka jingina zuwa gare shi duk ya kawo bayani dai akan abin da ake nuni da aljibtu shine rannatu shaidan sautin shaiɗan. sautin shaidan kuma ya karkasu ya bambanta shaiɗan yana amfani da sauti ne don ɗauke hankalin mutane daga abin da an na daidai zuwa ga abin da an na ɓanna kamar wadda suke amfani da shaiɗanun aljannu domin su ba su gudunmuwa wajen gabatar da abin da suka buƙatar gabatarwa. Wani ibn Abbas daga ɗan Abbas, ƙala, Abdullahi ibn Abbas ya ce, ƙala Rasulullah, manzo Allah ya ce, sallallahu Alaihi wasallam, mane kanta basa sha'ubatan minan nujum, wanda ya ɗan sano wani ɗan yanki na ilimin taurari, faƙa dikita basa, hakika ya sano sha'ubatan wani ɗan yanki mina sihir na sihiri kenan neman ilimin taurari zai kai mutum zuwa ga shiga harka irin ta sihiri dama Allah subhanahu wa ta'ala ya talitta taurari saboda abubuwa guda uku don su zama rujumar lishayafin a harbe shaidanun aljanu da suke hawa sama wa alamat kuma don su zama alama ga matafiya da za su iya amfani da taurari su gane inda suka nuha. To sai na ukunsu shi na ammi, Allah eh, don su zama zinatar lissama ko wala zayyana sama a duniya bi masabiha. Aya guda ma Allah ya haɗa su, waje Allah rujuman lishayafi. Allah ya sa taurari su zama ƙawa ga sama kuma a harbe shaidanun aljannu da su waɗannan wato taurari sai tauraruwa ta yi ɓalli da bira wadda za ta halaka shaidanun aljannu. Taura haka kenan neman ilimin sanin taurari wani abu ne da yake haramun, don da mutum ya yi nisa cikin wagga harka to zai koma ɗan sihiri. Zada ma zada. ya ƙara abin da ya ƙara inda duk ya ƙara gaba ya ƙara faɗawa cikin halaka kenan Rawawa abu dawuda bi isnadin sahihin abu Dawuda ya rawaito na hadisi da isnadi ingantacce da sai a malam ya kawo bayani cewa cewar da malam ya yi faƙaɗi faƙaɗi ita basa shu'ubatan min asir ya sano wani abu na nau'in ilimi na sihiri wanda kuma al ta ta'allumuhu wanda an haramta muna neman ilimin sihiri shawul islam ibn taymiya Allah shi mishi rahama ya bayyana ya ce hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana bayyane karara cewa neman ilimin taurari yana daga cikin neman sihiri mai neman sanin taurari to zai wada cikin harkar sihiri Allah subhanahu wa ta'ala ko yayi bayani cewa wala yuflihu sahiru haitu ata dan sihiri ba zai samu cin nasara ba duk sadda duk ta inda ya hito ba shi da nasara ko da an ga kamar ya ci nasara nan gidan duniya ba shi da nasara don da ƙarshe zai faɗa cikin halaka ne in ya mutu bisa ga wannan harka duk da ya ƙara shiga neman ilimi shine ma'anar zada ma zada duk da ya ƙara neman ilimin na taurari to zai ƙara faɗawa cikin zunubi ne da duk ya ƙara to zunubi ya ƙaru da duk ya ƙara zunubi ya ƙaru kuma mai wanga harkar ilimin wa bai iya bari ne dan saboda su ne ake girmamawa kuma suna aka ba kuɗi kuma suna za su haɗin abin da za a gani ga yanan bayanan da na musamman kenan cikin irin halin rayuwar mu ta yau na abin da ya shahi sha'anin siyasa suna samun kuɗi kwarai ga 'yan siyasa wasu daga cikinsu don kama sun dogara da su don abin da suka waɗa musu za su laminta walin nisa'i ruwayan nisa'i min hadith abi huraira hadith abu huraira radiyallahu an yarda da shi man aqada uqdatan duk wanda ya kulla wani kulli yayi ƙulli kamar ya kulla wani zare ko ya kulla wata kaba ko ya kulla wani silalin rama ko ya kulla wani haƙi sun manafasa sannan ya yi tofi akan wannan ƙullin. sun manafasa fiha na ya yi tofi cikin kullin da ya yi fakat ya yi sihiri za a ce in za a kulle mutum kamar su masu irin wannan harka to za a yi kulli ne a yi kulle-kulle bayan an kulla an karanta irin addu'o'in shirme an towa sama waɗannan kulle-kullen sai a ce to a je a kai cikin tsohuwar rijiya idan dai wannan kullin zai iya hitowa daga cikin tsohon rijiya to yana iya yin wani abu a gani ko wanda wanga nau'i na na shirka Da duk wanda ya kulla wani kulli ya yi tofi a kansa ya yi sihiri to shi ko mai sihiri ai ya yi ridda ya bar addini akwai malaman da adda fahimtar ma ba a ma karɓar tuba ne malam mai risala na ciki ko wa yuqtalu sahiru wala tuku balu in ya tawo ya ce ya tuba ba a su wa man sahira duk wanda ya yi sihiri faqad ashraka hakika ya yi shirka wa man ta'allaka shay'an duk wanda ya rataya wani abu wakila ilaihi za a wakilta shi ga abin da ya rataya ma'ana sai Allah ya bar shi da dubara ta abin nan da ya rataya an kyale shi da shi Allah ba zai sa hannun shi ga al'amarin shi ba saboda mi ya ba hanyar Allah to wannan kina ma kaga waɗanda aka jarba da waɗannan musibobin ko da ya ji an yi karatu gani yake ai kamar abin nan ba wani abu bane ai to koma na ya ai tuba zan yi mutum bai tunanin cewa yana cikin tsakiyar wannan abin a rayuwar tana iya karewa da wannan kenan malam ya kawo mana hadisi na gaba cewa wa ibn mas'ud radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai tsira da aminci ya ce a ala ala uku, yace bana ba ku labari ba kama yace ko in ba ku labarin mal abahu ko me ake ce ma al abahu kuma akwai wata ruwaya da ta ce al ibahu kamar sun ce e a ba mu labari ya ma'aikin Allah na wagga kalma ta al'adahu sai ce yi namima ita ce annamimanci ana ce ma annamimanci al'adahu ko idahu to mina na annamimanci alqalatu bainan nas sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara a cikin hadisin muslim mai yin maganganu tsakanin mutane mai haɗa masoyi da masoyi su rabu ko miji da mata a raba su wanda wannan nau'i na na abin da ke kai mutum zuwa ga halaka tunda ya tabbata hadisi la kulul jannata nan mamun eh, aikatatun ko mai annamimanci shafu zamakashari ya yi magana dangane da abin da ya shahi wanda ya ce to abin da asali na ita ga kalma ta al'abahu din da ya ce abin da asalinta al'ibahatu wanda ga abin da ya shahi sashen yaren larabci sai ce ilawu wai ma'ana ya aikata shi min al'aba wa huwal shi shine kiran ƙarya mutum ya ƙirƙira ƙarya ya haɗa masoya guda biyu waɗanda Allah ya sa su tsakaninsu ya raba su ai kaga da mutum ya samu kai ne cikin irin wannan halaka gwamma ya zama son haka su shirya eh, laisal kaza eh, bai zan kareci ba mai gyarawa tsakanin mutane guda biyu ya haɗu da wanga ya cika wane na haɗu da wane ya ce yana gaishe ka alhali ko bai haɗu ba abinda an fata ta ya san suna da matsala su gyara kaga shi wanga ya kama hanyar kwarai ko wancan ko mai annamimanci bai kama hanyar kwarai ba ya kama hanyar da zai komo da zunubi walau ma ruwayar buhari da muslim an umar daga ɗan umar radiyallahu anhu ma Allah ya dada su anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yayi bayani a hadisi kuma hadisin da yake hadisi ne ingantacce Imam al-Buhari ya fitar da shi cewa inna bayani la sihra hakika akwai sihiri cikin bayani amma ba sihirin da an ka haramta ba wanda shi sihiri cikin bayani alhamdulillah ga malumin mu nan da muka saurare na karantar da mu a kafafen yada labaru da cikin kasusuwa da sauran kanawa fada'iya da dai wuraren da muka ganin su ko kuma masu karantarwa a makaranta za ka ga wani Allah ya ba shi lahaja in ya yi bayani kai tsaye sai a gane bayanin da wani zai yi minti talatin yana yi ba a gane ba shi sai ya zo cikin minti goma ya yi bayanin a gane to shi ne ma'anar cewa cikin bayani akwai sihiri wannan sihiri nau'i ne na fasaha da abin da ya shahi balaga da abin da ya shahi badi'i da abin da ya shahi bayani wannan kenan shi ne ma'anar cewa akwai sihiri cikin bayani amma ba sihirin da yake na haramun ba a sihiri bayani sai a fahimta wanda da wani ya yi bayanin kai da kanka da ka saura sarai sai kaga eh lalle ba a yi wata wahala ba an ma abin nuni shi kenan to shine ma'ana akwai sihiri cikin bayani wanda wanga abu sananne ne a wurin al'umma za ka ga ko wurin kasuwanci sai a samu hatsaniya a yi ta rikici amma wani sai zai ce da Allah ku dakata ai wanga ba matsala ba ce to ai ga yanda abin yake ga yanda abin yake kowa sai ya gamsu sai a kai ƙarshen wannan matsala akan ɓangaren karatu ne ko wace irin mu'amala ne za ka ga Allah ya hore ma wasu bayani kai tsaye sai zo ya yi bayani kuma shi kenan ɗiyan kama da Allah ya baka kai ka sa akwai wanda Allah ya bashi bayani A ma'ana Allah ya hore mai bayani dan za su zo su yi magana sai ce kai a kire min wani dan shi wani kai tsaye zai yi bayani kuma kowa ya gamsu da aka bayani wani abu ne na baiwa ta Allah wanda kuma an kira shi sihiri amma ba na haramun ba ta fihi masail sai sai dai lokacin mu abun sani ba masha Allah to fihi masail mala yace cikin wannan babi akwai matsaloli kamar haka yace al'ula matsala ta warko annal iyafa ko korar tsaye wa daraki da bugun ƙasa wa ɗiyara da camfe na naljibti duk suna cikin nau'in sihiri kenan bai kamata mutum ya yadda da a ce ya kori tsuntsaye ba in sun yi bangare kaza akwai alheri cikin abin da zai yi in sun yi bangare kaza ba alheri sannan mutum bai yadda bai kamata ba matsayi ne na musulmi ya zo ya ce a buga mai ƙasa a yi mai bugun ƙasa ya gani akwai alheri ko babu ga al'amarin da yake sanyi ko kuma ya zo don Allah ya jarabe shi da wata musiba ya yi camfi ya azama wani abu ko kuma wani abu ya faru ga ce a ah, ai dama ina da laya ban to da ita ba shi yasa inda na rufe laya na ai abin nan bai faruwa kaga camfi kenan bancin zaman laya in ba ta alkur'ani ta ba tana ma kai shiga shirka da sai asaniya mas'ala ta biyu tafsirul uyafa fassara abinda aka ce ma uyafa na korar tsuntsaye wa darake da bugun ƙasa sai a salisa ta uku anna ilman nujo hakika ilimin taurari nau'un min sihir nau'i ne na sihiri idan mutum ya yi zurfi cikin harkar ilimin taurari zai haɗa cikin sha'ani na sihiri Rabi'a mas'ala ta hudu annal aqda hakika kulli da za a yi ma'an nafi tare da tofi min zalika yana daga cikin wato nau'i na sihiri alkamisa matsala ta biyar annan namima an namimanci min zalika shi ma an lissafa shi a cikin sihiri asadisa mas'ala ta shidda anna min zalika a anna min dalika babul fasaha Sashen fasaha shi ma an lisawa shi cikin siri cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna min al bayan la sihra hakika akwai sihiri cikin bayani ma'ana ɗauke hankali da taro hankalin mutane wuri guda da su fahimci abin da aka bukata wanda za ka ga kamar kuɗa ba idan wani habib ya hau yana kutuba sai kaga mutane suna sharara kuka saboda abin da ya faɗi na bayani za ka ga sun yi tsit ba abin da suke saurare irin abin da yake waɗi na bayani kamar irin a arifi wanda ya san shi ya san shi Allah ya yi mai baiwa idan yana bayani kai dole ka saurara ka san Allah ya tara bayani cikin shi ma'ana Allah ya hore mishi da wannan kenan shine ma'ana cewa akwai sihiri cikin bayani amma ba wanda Allah ta'ala ya haramta ba sihiri wanda yake na halal kenan ka jawo hankalin mutane ka yi musu bayani hankalinsu ya kwanta kuma su gane a kai ƙarshen matsalar da ake cikinta da kuma shi ma wanga babe mai bayani akan ambaton nau'uka na sihiri nan muka kawo wato ainihi ƙarshen shi sannan idan muka ribi magabata kamar irin abdullahi gwando Allah ya mishi rahama za mu ga yana da littafin da aka ce ma kitabu ilmil hai'a wani littafi na ƙarami ba mai girma ba amma yana bayani na wasu nau'ukan abubuwa idan ka bibi wannan littafin ka karance shi za ka ga ya kawo bayani cewa idan mace tana da ciki wancan lokacin da babu kayan gwaje-gwaje idan aka ga kan nonon ta na dama ya yi baki to za a haifi ɗa namiji idan aka ga kan nonon ta na hagu ya yi baki a lokacin da take da ciki za a yi ɗiya mace ai ka ko ba ba ilimin gaibi ma'ana ba gaibi ya sani ba amma daura da irin wannan ilimin ne na sanin a nau'i na yanayi haka hai'a ƙwarai da gaske wanda akwai littafai da yawa masu magana akan haka wanda tafsiri ne ma liya ta'wil in ka zo ɓangaren da ake magana akan wa hamluhu wa fisaluhu fi amain ka tsaya kai dirasa bi amma zaka ga ya kawo wannan bayani ma'ana shi mujaddad shi Abdullahi Gwandu can cikin tafsirin ma ya kawo shi da wannan kenan wanda ilmi na wanda Allah subhanahu wataala ya bashe su ga nau'ukan bayi ne musulminsu da da ba musulmi ba wanda tun da ba wai sai da ba musulmi kawai a ilimin gaba tsawon lokaci akwai musulmi manyan malamai waɗanda suna da waɗanga ilimin illa su ba su su ba su bugun gaba su ba su bayyanawa sai dai ilimin yana nan a cikin littafai da san kila lokacin ko yawa da kuma insha Allah mun kawo daidai gabar da ya kamata mu tayi sabon babi mai bayani akan bokanci ko to Allah ya tsare mu da bokanci da bokaye wanda suna hallaka mai yawan al'umma bokaye insha Allah subhanahu wataala wannan darasin namu na 27 ne ya kammala in Allah ya nuna mana darasinmu na gaba za mu tashi a farkon babi na 25 kenan darasinmu na 28 muna roƙon Allah shi muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyuka musu zama dan bi ɗaya dashi Allah ya shirya mu Allah ya shirya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu alkhairi ne wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah ya kare mu daga sharri wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu yi masa biyayya don abin da Allah ya ce a yi Allah ya ba mu iko mai wanda ya ce a bari Allah ya ba mu iko akan mu kaurace sada na rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk